الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shahi na 316 a kuma mun kwana a kan inda malam yake magana akan abin da shahi wadda an ka ba da ga hannunta wato kenan ya ce mata in yayi umu walada ko wata mata ko yin ta da daga garin take to amru ha da ha. al'amarin yana da hannunta to wajen umu walada to mutai an gane lahi umu waladin sabiqatin ko a'a babu abin da ya lizince shi a cikin ummu walada wadda ta rigayi rantsuwa ce in dai ummu walada ta wata rigayi rantsuwa ce don ya aron wata ko da aron umu walada na gida ne sai ce amru ha biya ha, al'amarin mata ta tana ga hannunta in sadaka ko kuma amru ha biya ha. in ta zawaja alaiha gairaha ko ku amruha bi yadiha in akhrajaha an baladiha to la fi um la la la fi um la fi um walidan sadiqa ce waccan da annan wadda an ka iske ba ta ciki ina na fi la atasarra inda ce man sadaka wala hal hiyawu amma mata ta samu ta zabi ba al shuru sashin sharuda sashen sharuɗa daga cikin sharuɗan ga da an ka yi to ta samu sai zaɓi wajen rabuwa da shi ko zama da shi an ka ce inda ya ce wajen waɗannan sharuɗa in ya aikata wani abu mala ya ce walawalam ya ƙul in fa'ala shay'an min ha ko da bai ce in fa'altu shay'an min ha fa'amuru ki biya diki liso ta are ya ce in ni kaza ni kaza ni kaza fa mun da shi amma bai ce in fa alfa shay'an minha ba kamar yana nufin in aikata suruka. to ko bai faɗa haka nan ba to in yawa abu daga ciki to amru ha ha ina ka jama'a ne ce wala hal yaru da ba na shuru in ya ce in fa alfa an ce walau lam yaqu in fa alfa shay'an minha to mu kai karatu wa hal tamliku bil aqabi annifa aula khilafu shin wai mata ta mallaki annifa rabin sadaki bil aka da kulla aure da an kulla aure ta da rabin sadaki rabi guda bata mallake shi sai an duhuli ko ko imiji ya mutu to ji an ka saba fa ziyaratuhu to karuwar sadaki kana cajin kamar dabbobi sun ka haihu lahuma na mata da mijina wa gallatin lahuma galla kuma ta fita mata da miji an gane ko kama ya mata sadaki da wani iske sami a aure a abin gayar sauransu ga rigima ta taso amma ita ya iya to sai an ka ɗebe ɗin ita na an ka fice su ba galla na ba to lahuma wa nuqsanuhu wa alaihima to tawayar sadaki kuma kuma akan su yake da mata da miji su suka tsara awo to in ba ta an kulla aure ba an kulla aure sai miji ya mata kyauta to sai an karabu gabanin sadaki gabanin gabanin taki wa ala ya hannu su kimatul mawhubi ya samu gari ta ba ta rabin kima abin da an ka ba ta kyauta ba a ba ta shi duka eh eh suna kai musu yi yake hmm. ni ka kauri kai? eh? ta walmutaki yawmuha to haka nan kuma malam ya ce shi ma wanda an ka yanta bawa wanda an ka yanta wato an kula da yawmahuma ko? awo nisu qimatul manhubi wal mu'taki rabin kima abin da an ka ba su a kyauta da mutaki, to an lura da yawmahuma yawman ranar nan tasu wadda an ka ba da kyauta ko da an ka yanta bawa domin wannan ranar ta yi fauti don haka sai a ce ga wannan ranar bawan hina nawa ba yanzu ba yana da kasuwa ta samu kasadi koko abin nan da an ka ba su a kyauta shi na nau ga yau garan nan yau mahuma wani su samani silbai mata ta samu eh, in mata ta sai da sadaƙi namiji ya mata tana sai suwa sai an karar da ita gabanin aibinaji to duk da haka tana da nisu samani filbai tunda ta sai da abin ganin kamar sadaki to sai a kasa kudin nan biyu a ba ta kashi guda amma in ya zama kyauta ba muhaba ba ce in muhaba ce ba samun nusu samani sai da a kula da kima abin a wajen kyauta cikin ciniki har kayan tana sun zo wala yawar dole itiku amma ba a mai da yanci wanda an ka riga an ka yi yanci wanda an ka yi na sadaki daga mata miji ya yi don ya zama sadaki ba a radin ita illa an ruddu hu zauji sai inda miji ya yi rabi da shi shi miji ya rabi da wannan yancin gabanin ya rabu da mata ko bayan ya sake ta don mi da usiri ha don matsaciya ta ba ta dari su ta matar amma ina tara kuɗi ba a rabi da yanci sai dai sai dai a ba wa kima sai an shirabi kuɗin ba ga hannunta sun ba yan ɗallaka ha ko sannan in shi mijin ke daga gabanin shi bina da ta to a takannin rabi ya yanzu na wannan shi ba wannan kai yi filaki da shi sai sai an ta kotu bila ka zai ba sai an ta kotu ba da karewa hukuncin shari'a ya ba da su wayan wata shaɗara mazidun ba da al'aƙali mazidun abinda aka ƙara mata nije ƙara mata ba da ba an kulla aure cewa abin nan da ya ƙara mata na cikin salaki to an raba hadu nije tsoron bi ita ko ta ɗauki rabi wahadiyatun ushur ɗallaha da kuma kyauta wadda an ka shaɗanta ga matar auli ha ko ga waliyinta ka gane ko ku an ka ba wani dai wanda dan uwansa saboda sanar da su, ko kuma wani abu da sauransu to shi ma wannan an raba hajju in an karabu gabanin bina'i ƙablahu eh. ko gabanin duhuli ƙablahu eh. gabanin akadi a duhuli wala ha ahazuhu minhu bi talaqi amma ya samu ga mata ahazuhu riko shi abinda an ka shaddanta minhu daga miji bi talaqi ya rabu da ita kalmar masisi gabanin shahida wa damaluhu hasara sadaki ya halaka in ya halaka bi bayyanatin da shaida auka ne min ma la a laye kuku abin da bai hukuwa da cikin gida amma sai an kace gashi ya halaka to wa da hasara min huma hasara nan da suka su duka wato su mijin nan da mata hasara ga su komawa wa illa ko ba shi da ba in ko da ba ta shaida da halakar sadakin nan ba kuma gashi ba yugabu na ma eh, yugabu alai kenan to wa min allazi fi yadihi duk wanda sadaki da hannu ne to shi ka tsara miji na shi hannu bai miƙa mata ba ko mata ta an bata ita ka tsara wa ayyana mashtaraku min zaujin amma kuma mashtaraku abin mata ta sai min zaujin ga miji wa ayyana. shi kuma ya san tila araba hadu ya ka sake ta gabanin binani hmm, ya ayyana wa hal mudrakan shi maganar mutlakan ana ta kaidi wa alaihi al kasau. gare mahi yawan mallamai suka ta ne da wana aw da kasaratil tafi hukuku in ta ne sauka tsana ga miji ta abin faru haka ta wuyi ne ba shi an ta bi ba ba hajji? na addara to kuma ina ganin sai bayan sallah nan ko hmm.